وقال غير واحد من السلفي واتوبا ايضا دقا تكيم مقبا سايا فضي مقبا تكيم مقبا تبا ايضا با بيو بيا فضي ما يفضي اذا قحط البقر دل روان سما يقيا عن روان ايضا بيو يمعتك سياوة فرمتوها وإن الدواب دبوا لي هل عن قصات بني آدم سنالا أنت ما صصا بني آدم شانو سقا ذو شان روابا صصا مروابا روايا قلقا شي روايا بوشي سنالا أنت ما صصا بني آدم إن سقا ذو راشي ذات شان روابا روابا يقول سنالا أنت ما صصا بني آدم إذا تأكل يا كفي سنالا أنت ما صصا بني آدم ta mun shiga da sai da ake to kula an ci dan adam wanda su jinyo mutum ya kokari ya gyara kansa ya zama da ana ba za ka same shi bai ya sa shi bai yi abun kan ba sai dai sulke ana aiki amma dawabu ajabobi shanu raƙuma awakai tumakai na birni da na daji tsuntsaye waye-waye in suka rasa ruwa تلعن قصاص بني آدم وتقول اللهم لعنهم فبسببهم أجدت الأرض وقهق يعني وأجدبت الأرض وقهق المطر عيني وبالجمعة يا هكا الله يا الله كهانا رحمة كهانا الجنة ga mutanen nan ga mutane na mukane ne baya lemin haka ajiyar batil arzu ta bushe ne shi ne jadabu wa kafan matsar ruwa ya tsaya a sama za a bai saboda zuwa da su kaga wannan kaɗai ai ya ishe wa bil jumla a takaice shirku wato shirka da Allah والدعوة إلى غير الله دروك أمان الله وإقامة معبود غيره جاء غير دواني أبو بوتا وما الله با ومطاع متبع غير رسول الله دعينهم ميدي متبع غير رسول الله هو أعظم الفقاد في الأرض أبو نوح نفرق لشركه da biyu fa bautan wani Allah na uku ikamatu ma'budin kafa wani wanda ake masa da'a ainihin ma'budin gairihi biyayya da bin jairu rasulillahi uku wajen hudu a wannan azama fasadin shi girma na a cikin ƙasar شد عكسي لا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها فمعي فصادي سوني وإلا أبوبا بدا كتن سوني سكة في موني شركة دي بحر لا فاهد لكم ولا صلاح لها باب جاء الله قد أفا قد الأمة ولا لآنها باب جاء الله قد الأمة قطة قطة إلا أن يكون الله وحده huwa al-mahmud sai dai ainihin Allah shi kadai eh, eh, yana wala da illa an ya kona Allah ran da aka ɗauki Allah gaba ɗaya kuma Allah nan shi na shi wani ran nan aka fara gyara to ashe kenan ko da ake ta mu koma ga Allah mu koma ga Allah sai wai masu cewa a koma ga Allah me suke nufi da ku mai ne ba gani ana ta shan giya gani ana ta sata gani ana ta gyar gani ana ta zinace zinace gani ana ta ruwatsi gari ana ta ɓace kayan jama'a ana zalunci gari ana kaza gari ana kaba an ce mu koma ga Allah mu koma ga Allah da wannan shi ana jirgin ɗunguma za mu yi layi mu tafi Allah ba jiri za mu yi ba mu fito maza da mata maza su wuce gaban mata su biyo su mu tafi wurin Allah Allah da mun dawo kan dokokin Allah za mu dawo babu tarbiyya babu da'a babu wane ne to ina koma ga Allah yanzu kenan hatta komawa ga Allah tana da bukatar akan wai meye ne komawa ga Allah a irin wannan shafin za su na dinga kunufi a dinga du'a'i Allah ya kawar da wannan masifa a na mu muke ne ko a tsakanin mu haka muke in wani abu ya kaka da wasu nashi zo ne ba amma shi bai san kana da haƙƙi a kan ba to hatta Allah muna masa haka a wurin Allah hakkin mu ke nema a wurin Allah amma ba mu ba da hakkin Allah balle hakkin bayin Allah harkan dai mun shafe kuma mun haka take ba maganan waye ba yadda ba a yi baka ba mutum hakkin sa ba yi baka hakkin hmm? hakkin ka sai zama a yi babu eh wannan maganar da take wani mataki ya kamata mutum ya tsanani a zuciya shi ne ni yanzu matakin da zan ɗauka da matakin da ya kamata ka ɗauka da matakin da ya kamata ya ɗauka da matakin da ta kamata kowa ya ne da yau zama gare shi shi ne tsammakar zuwa ina so ne abin da ke so duk karkata da amma da ka tambaya ni kuma ki baka amsa ta waje ka rabu da mutanen gari yanzu an ce idan duka yawa haka ake karewa idan ka ɓaci na si kuna ya za mu bai in tsallake ne zan fara cewa wanda ya gaya aka ka tsallake sai ga washe sai kama ka fice koshi wanda mai zo ka fice koshi a ah, to tun da ma ga su suna so da yawa sai ka dinga miƙa masa igiya yan ko ba haka ba ka tsallaka sauran da suna zaune masu na tsara kokinsu a yi tsayiyar da kawai shi ne na taimaka abin da ni kamata ne ya kamata ka yi ya kamata ya yi ya kamata ta yi kawai mu nemi ina mafuta mu fara da kanmu in muka fara da kanmu a haka kada ka yi zaton kila ko za ka gyara yau za ka gyara gobe in ma ka gyara sannan kana jiran a biyu ka ke na shi ba karshe ta kai ma ɗanawa kai karshen san an ji maka ko ba da ka muke yi ba ka gyara wannan yau ka yi bayan sati ɗaya ko ta ɗaya sai ta kai tsundun a ciki kawai mu abin da ya tara mu a nan mu yi karatu mu aiki da karatu mu da matakin mu kenan ya za mu yi mu fitar ta kuma amma ga wani yana nema ya irin namu ya kafa kuma taimake shi kuma taimake shi da mu da mu yawa hmm. eh nan ma ya zo sa aikin sa kuma nan ai nan kuma tsakanin da shekar za su koma sai faɗa daga baya ya nemi yadda zai faɗa da shekar nan a wurin eh tun da dama ba kaman gwamnata ba akwai masu hana kuma ka yi aiki ka gama ka ina za ka wuce in ka tara kuɗi a kaduna ya za ka kai su songa ya ga zafin jiki ɗan fashi daga nan wannan kuɗi ma ba san kana da su ba idan aka san kana da su to na nan kaɗai sun ishe ka ga san gana za ki san gada kuɗi hmm? in kasha na garin sun ji labari an ce ya zo da kuɗi an ce ya zo da kuɗi yan ƙananan alaƙi dangi su zo ba ni in ba ka bani ba mugu ne kai laura ce ce ɗan talakin nan ba zai ba mu ba sai dai mu shiga mu kwata to wannan duk ne sauƙi na duniya ya yaya tsakanin ka zuwa ga Allah akwai waɗanda suka fi waɗannan tsananin maitan ba su ƙaunanka da wannan addinin shaitan ya rantse ya sake rantsewa a kan ba za ka je aljanna ba iya karfansa ranka al'amara ta masa mubaya ya ya rai ta yi ce kan taimake ka ina hawa hawa ta zo ta wace mu baya? ina duniya duniya da rundunarta ta ba wa mu baya? kai dai ba za ka aljanna ba ai ka gani wancan na tsohon da azuwa ga ita gaskiya wannan haka take to wannan ya fi wancan muni wannan ya kace inda suka zo sun sa suke ka sai dai mun gobe zai ce to tun da ni ya aka kabari su suka watsi ban samu ba bari ba ka duka tukuna ana yin haka amma wannan shi ne hatsari da zuwa ga Allah ko bari mu kara Allah ya kuna menene ولا صلاح لها الأرض كده ولا لأهلها أهل الأرض كده إلا أن يكون الله وحده هو المعبود إذا الله شكرين يا أبو موتى والدعوة له كلا تزمج الله شيء يسمى الحق دعوة الحق كلا الجسكية gaba daya duk wata propaganda ta gaskiya ta kuma ga Allah ba ga demokradiyya ba ga siyasa ba a je gari kaza neman ƙwarya a je gari kaza neman ƙwarya a je gari kaza neman ƙwarya wannan a je gari kaza a kai addini a zauna a je gari kaza a kafa eh, ofis a kafa masu gwaro a je gari kaza mana addini su malam umar sai su ce maka aiki ma wancan ibada ne hmm? wallahi ma dole ne ku gaya maka yanzu da kai abin da kuke hatta wannan din da aka ce ibada ne ba kwa yin yadda sandauna yake yi duk garin da ike ya siyasa kamfen to in ya gama kamfen din neman ƙuri'a sai koma gefe ce na musulman garin kuma ku zo mai mutum wannan na addini ne ko ku tafi yan uwanmu ne amma ku zo mai na addini ina masallacin da kuke sallah ba bai ke ta wari a yi shi ina makarantar da kuke koyar da 'ya'yanku babu yake to a yi ta ina malaman da kuke suke koyar da ku a nan ke babu ce to zan turo muku da malami amma ɗauke nauyinsa in haka ne sai mu ce siyasa ko ta addini ce amma ba haka kuke ba siyasa ku ba ta addini ba ba ma mai hana ku ba a ce ku yi da duke gwamnati ba ku yi da mai yake da suna ku yi da dukiyar ku in ma ba ku da dukiya mu za mu tara muku duk wanda yi zai yi amfani da ƙarfinsa da matsayinsa a sai fuloti da matsayinsa a gina makaranta da matsayinsa wannan makaranta ta musulmi ce ya tsaya a yi amfani da dokar ita kanta dokar sai ka isa za ka yi amfani da ita da ta rubuce da za ka ce dokar kaza ta ba da kaza tsare kaza ne ba ke maka dokar kaza ta ba da kaza ba ka da iko kai kana sama ka ce doka kama ka baje doka ka ko ka karanta ko ka iya ko an koya maka kai ba kowa ne amma ta hanyar wa'annan shine za a iya yi kunje je kun yi kamfe kun kuma kamfe ne ku na yan musulman ariyar ku tattaru su yan kabilu kabilun ariyar musulmai yan dangin musulmai yan ce ranin ku musulmai a tara fauri guda da a yi musu jawabi to ku yi haƙuri zaman ku anan ku kyautata ku yi gaskiya ku yi tsara ku ne misalin mu anan ku aikata kaza ku aikata kaza ina masallacin ku ai ba mu da masallaci sai ku gara ku je ku samu sarkin garin a jama'a mu basa masallaci muna bukatan floti a ƙarƙashin gwamnati sai za mu yi muma a tsaya ba za ku iya ginawa ba ku zo ku gaya mana musamman mu yi wa junan mu tara a jagin automatic ko da ta koma jiran ko ya haƙuri imanin ku na ya tsaya ya tabo sauran da imanin ku yake taɓon za mu rufa mai muku na kaba sai mutum ya sako ta musulunci amma kawai ma min bare wannan sun yanda ke farilla ne a shiga idan ba a shiga ba an ga ne zai farilla ina farilla take ciki wa huwa al-ma'budu wa da'awatu lahu akan da'awa ne kira dole zama ga Allah la li ghairihi wa ta'atu haka da'a lalle ta kasance ga Allah wal ittiba'u li rasulih da'a ta zama ga manzon Allah laita illa kawai Daga yahu wani wannan innama tajibu da'atuhu ya zama dole a bishi ne idan amara bi ta'atir rasuli in mutum ya umuri da abin manzon Allah ya mu bishi san san an wata'a فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته إن أمرني دا ساقى وشريعته فإن دا ساقى مفر ساقى شريعته فلا سمع له أبدا ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض أن لا يجار كفى برسوله ودينه أن جار كفى بمنظوم الله أن جار كفى دا الدين الدين هيك جار كفى وبالأمر بتوحيده أمرني لك تأمر نهيه عن اسبابها إفسادها جدقاتك للشرك به لا ما شركا وبمخالفة رسوله أي أنا بعد وطن حكاية شركة أمفانيتا كيما أمفانيتا دانيا ذاكي هذا ليك كلا لكن سكتي لجاك كتي عشي شي يعني بقيبا an ce wai wani ban da ita a rubuce an yi yaƙi an gama aka zo aka samu malam to kan me kake bayi maka wani an ba shi rijiyar mai wani an ba shi kaza wani an ba shi kaza saboda kun taimaka sai kuma me kake so a yi maka sai ce ne ina so a bani in yaɗa a fili shi tuwa ya maka ya yaɗa addini an mm, mm, kai maka yi sai tuwa ya hana addini ma lafi a addini inda bai yi wa inda a lokacin da aka ce an ba da dama ka je ka yaɗa addinin ka waye hana ka kaga lokacin za mu ce za mu yi masallaci a inugu za mu yi akwa ibo za mu yi aure kaza tajira ku zan rage mana kuɗin ku duk wani a tajiri. su tajiri su sukan zo su ce idan ba mu zuba kuɗin mu sha a ku rike ba wuri amma a irin wannan lokacin mun samu wurin zuba kuɗi a zuba kuɗi wannan zo gari ka baka koyar sai ba zan koyar ba sai an biya ne ke doje na na za a biya ka baka ba amma kan mu wani da kai da kyau in da ka ta biya ka to sai kai wani da kyau mu je wuri kaza wani ma je wuri kaza kuɗi ake bukata mana da su a ji amma a yanzu akwai inda za ka fara ginin kana in shekara kaza ba nan nake ba wani ne isa ɗani wannan na san shi muna tare akwai sun fi banki suka saya fa za su yi masallaci da makaranta a sama banki cinikin an yi shi ne da central bank tun da an soke banki central bank ta sayar da banki bayan ta sayar an biya ta ta banki aka zo aka fara gyara ba za a yi masallaci a kafa a sama za a yi zuwa. na koyar da alkur'ani da koyar da ilimi da koyar da makomai da komai yan ganin suka je suka sai ba ba saboda menene ai su ne yan kafa ke da hakkin sayan wannan banki yadda kasan sun san musulunci sun kama da shifo ake nan ba na so ke tunakin a kai aka mai da wasu da kudinsu in inda misalin shi wancan wanda aka ce masa kana da yankin addini ba za a zo a masa ba to ga shi nan zan yi ga wuri ka ba an hana ni kuɗi za ka yada kuɗi na dole ma duk abin da za a sayar a sayar ne shi dole tunda kafa ta da ta a irin ku ne ba ku da hayyar ta ku zauna nan ba ku ba ku da haƙƙi sai ka ga dole a lokacin ashe shi malam ya ga komai ya hango duk abin da ake ciki amma wani lokacin da gina ce hmm, ka farko wani kuɗi kawai da ka ce ba za ka karko wani lokaci kai a bar ka da addini a kowa da ya sai wani addini a nan kasa a iya kano ne da ka nan ne za ka ce za shi ma yana neman ya zai zama matsala hmm?

ba zai sayo ba kuma mafi yawan wasu akwai su sarakuna man bayar Allah ya ba mu saboda yadda muka shiga tare wajen kuma kuma na so mu samu jin kama ah. amma mu samu matsala da ma ba za mu yi amma kan son sai da kai saboda matsalar da akwai a garin malaman ba ke ina ni ya to ko na wuce ya sha ko wasu ike ya kaɗe da makaranta har kuma duk yadda muka sa ido muna son har a fi duka yanzu ya wuce ba kuma ka Allah zai kawo su ce ko a ce ba mai lawa alhamdulillah wannan ya kamata za mu abin na ba matsala ce da za a iya warware ta a nan teburin ba matsala ce da an zauna a duk duba menene za a yi mu koma ga Allah hakikatan mu haƙura da kuɗin da Allah ya bamu mu ci tafiya sannu sannu abu ne insha Allah ta zai a san menene za a yi amma harkar kaga wannan ba za a iya shigar ta kai ba dole wannan shi ne matsalolin da suke ɗauka mu eh. a ga lokacin ake ke to yaya za a yi kaza yaya za a duba kaza a duba abin a sake ciki da bai daga nan a fara tsorawa sannu sannu sannu sannu in sha Allah ba ana jin irin wannan maganar din ai ma da za a yi wani abu ku dai dace ka ku ja da baya la ta ino wala ta zanu wa antum al'auna amma fa in kuntum sadiqin in har gaskiya kuke ko Allah zai taimake ku Allah zai taimake ku agajin fa hannun Allah na tare da ku a ce gaskiya ne kai dai ka rike kai gaskiya ka zuba wa Allah ido ba ka sai da abin da zan yi eh, ina son sai daga nan zan fara tun daga kafa ba ka kala ne ai sab ne ka wannan ka wannan in kai gangaci ka ta ko uku likita wa ba ka to in ka in ka ta ko uku ba ba ba ba ba to kar ka wani ɗan ba ka saka ɗaya sannu sannu ka taka wani step ka taka wani step ka taka wani daga cikin dole hanyar da za a bi Allah ba ke ba nan ne za a wurare wannan matsalan ba amma Allah ka san mai iko ne da zan gaba karatun nan yau ba iko ne haka to amma daga cikin abin da ya kamata ku matse ku dinga ɗauko ɗalibai kai. amma ba da yawa ba wanda za ku iya ɗaukar su za ku dinga kawowa suna tserewa za ku dinga kawowa suna tserewa amma ba abin da zai fi damu nasara ba ta mun ci wannan nasara mun ci su da yan wurin irin ilimin kuma inda ake karatu na gaske wanda za a koya masu yanzu addini za mu yi ba kuɗi muke ne da wannan eh domin duk inda ko akwai inda za a yi ta karatu kawai zai da kan gado in kana cin abu za ka yi ka sauka ɗaukar shi ka kai shi eh, haya islamin ka cilla ke tafi jami'a ya dawo sai ce kana wani ba zai zauna da kai ba jahili ne shi kuma wani ka talauci ne to ka kuka sai zai nan makarantun akwai makarantun da ya kawo mata inda waɗanda ba abin da ya dame su da duniya addini kawai suke sha'awa ƙadda suna neman ta ne tashi ba a muku sharri a ce ainihin ba ku da takarda jahilai ne ke a a ina ce za mu takarda makarantar su biyu biyu ke a biyu ke da wannan ita ce a jika musu wannan ita ce Ke ita ce to karɓa amma photocopy original da aka ba su ai ku je ku bincika ku tambayi biyu ke ni ne wani? tambayo a biyu linewa ne ke eh, to ni ma na yi karatu amma a ka kai kafin baka karatu ba dole sai ta samu kafa masa digiri ake nema doktor digiri ake nema amma naka na Allah ne har yanzu kana nan a kan bakan ka wancan abin sai an yi irin wa'annan ya kamata ku samu don ku da in ba haka ba za ku yi tafiya kuna gudu dole a samu waɗannan yara lokacin da za a yi samu su a samu in an sami su ba a samu su gaba kana ya ka kawo goma ka yi wahala ba ka zika samu guda biyu ba komai ba dai an samu biyun ba su koma sake kansu da kansu su ne irin karatu duk da za a iya wannan gasar a dinga yi a yi zama su ne masu duniya an faɗakar da su shekar an faɗakar da su an yasu an faɗakar da su hawa kuma wani ilimi yana da hushi gane shi da wuya gane shi da wuya buga yawan misalai a dinga samun irin irin su ulul ilma nan wannan babban wanda ake tafi din nan inda za a ga mutum bai damu da duniya ba ga yadda ya tafi sosai mun cire wa jama'a mu duniya har za mu yi da'awa da ja za mu yi da'awa da mota za mu yi da'awa da gida mai kyau za mu yi da'awa da mata mai kyau ba da'awa da mai a wannan lokacin dole ne da'awar mu ta koma mu yanzu ya za a yi mu kafa kaza ya za a yi mu kafa kaza ba muna neman wanda ya fi kowanne yake ba mu dai mu kafa a wannan yanzu ina ƴaƴan mu da suka yi wannan lamarin sai wanda ya tafi shi ma ba faɗa da shi za mu ce sauka lafiya abuja ba ka iya tuje ka GRA za ka ce tuje ka ba komai kai ma namu ne amma yanzu muna neman wancan wanda bai ba kullum ki wanki sai rana rana wankin sa iya gida ma mai tsaki lokaci kana bai wanki ba aiki kawai yake yi wa'annan dole muhammad da wa'annan mutane ai ka ga annabi kafin ya fara aikata aikata shekara goma sha uku yana koya ibadi kawai ibadi ne yake shiga bai ce yana neman fulotu ruwa ba bai ce yana neman kaza ruwa ba bai ce yana neman ma masallaci ba kawai so yake mutane waɗanda ya horar da su kako da aka kai tarihi ana son sun kufe shi bai kwashe jikinsa ya koma wani zango ya haɗa wa'annan mutane sai da ya kwashe a filin gidan amma tun farko bai ce mu zina neman ka'aba ba bai ce masu komai ba bai ce a kwashe gumakan nan na ka'aba ba ba nan shuru ne ina masu imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah da bayanin ta ita kawai ake so a bari kuma dole a haɗa haka Allah ya taimake mu wa man tadabbara ahwal al-alami mutumin duk da ya tsaye nazarin halin duniya nan da ake ciki waje da kula salahi zai samu duk wani gyara fil ardi duk wani gyara a duniya da ake samu na dindindin sababu tauhidullah dalilin sa da Allah da za mu yi hujja da zamani ba hujja da zamani eh, wani lokaci zai rushe ba kuma labari ne kake ji a gidan rediyo labarin gidan rediyo na kuma akwai rudani a cikin zafewa sai ka ɗora ka ɗora ka wajen ka rufe kafa in da suka tashi rushe ya yi a rufe da kai eh abun da kafa ne in ba da haka wani ya ce ai ga wata kafa kan shekara kaza suna kafa da rufiya ta gudu amerika ta zo shekara kaza suna kafawa ita ma ta kwashe ina haka in haka yau ga su sune a gare alhaddi ma kalu in saha in ya inganta tun da abu ne da sun bai shiga ba to kaga ai suna nan daram da su ba su fasa ba ka san waɗanda aka fara da su sun mutu amma Allah ya sa suna da ƴaƴa haifaffe ƴaƴan suka gaje su wane ne ɗan suka gaje tun da shekarun da aka yi shekarun nawa kan bayan da suka tafka kafa ta da wa'ancan aka yi canji inda sanan abin da suka yi kamar sanan kokowa yana yana ciki ya wahala ya wahala in yi juya ya miƙa hannunsa shi wanda ya zai yi karfi ana kishi ba da samu yi masa wale ta inda zai samu janyo wannan yana saba ke na farko shi kuma ya dinga wuce ji da ka ba haka aka dinga yi ba haka suka gama dangansu wanda suke a wasan kwaikwayo shi ne suke mana a kan mu shi ke na ana samu wacce wacce matan ita wanda ta shigo ita ma ta jijjiga ta wujijjiga a kwaka sai ne hiyar da ba ta tagu to alhaja ke ne maganar da ake faɗi ina ne gaba al'alu wa waje da kulla salahin fil ardi buhu ainihin dalilin sa tauhidul lahi wa ibadatuhu wa da'at rasulih madama madama libaya na a yanzu bai gani ba eh. bin Allah in ji mutum ne mutane ne na fofera da ke wala da zai gyara tsakani da Allah yanzu ka ga misali in an ɗebo in aka ɗebo yan sanda aka fa a kofa nan aka ɗebi yan sanda aka fa a can aka ɗebi yan sanda aka zuba nan a wurin takalmi wata bai sata babu an samu gyara amma ba gyara ne ba amma inda za a samu imani imani ya zauna a zuciya a wani gari mutum ya ma daina ɗaukan tsintuwa ba ne kayan wani to kaga shi na ka samu gyara na dindindin ko da ba kowa da kowa aka samu biyu bisa uku san gari ta an ci nasara sauran wanda ɗan kafin ka ji sata za ka daɗe kafin ka ji labarin sata za ka dade in an kan maka ma za ka damu sosai tun kan abu ba koyaushe ba amma yanzu kana kafa kafa kafa kafa don an je boji a je ai an zuba sun buge na bugewa ba su buge su duka ba shiru duka don da ka fita gidan jira lawo ta ka gyara bai samu ba tabbas don wani gyaruwa da aka samu in bai ba ta addini ne ba to lalla ba ka samu wani aljihunka a wajen gaba gari ga jami'an tsaro oh da jami'an da komai amma wani aljihunka sai ba ta sanduwa a cikin aljihun sai ka tsara mata igiya ka hada ta da hankali tashin hankali igiya kawai da garanti suna zuwa da fiya da ke kan nan ne ba za su ta zama mafi yawa sai ka tala suka ji ba ka da komai sai ka rabu da amma da zarar suka ji ka subhanallah to ta ku gyaruwa ta dindindin sai gyaran Allah tarbiyar Allah ita ce za a samu wata ce za ta haifar da wannan ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله أيوة كذا من babu abin da ya fi tsare hanyar da za a bi a gyara wannan karatu karatu ko ba kowane ba ba kowa da karatu na ke gyara ba sai karatu na ainihin abin nan ta bakin ya hau ne na wancan ni na nagu yawwa ga misali yi sa aka ce wato rikin malamai malamai yanzu ba mu da malamai yan siyasa malamai yan kasuwa ne ba da yadda sayarwa suke ba kasuwanci suke da addini in duk shekarun baya baka gane akalu bidini ba a yanzu za ka gane akalu bidini wani akalu bidini zan rashi zan kan mutane nan yan akalu bidini ne amma ba addini suke koya ba wa kullu sharri kuma duk wani sharri da kafari ko wanda ba baka fai shi ba fil alami a wannan duniya ta mu ta yau wa fitinatin duk wani fitina da kafa mu wa bala'i wa kafi fari wa a duniya da faɗuwar rakiyi a wayi gari yan tsirarun suna sarrafa ku yadda ke so har na gashi yan kaɗan su dinga malam jiya ku wa gairi zalika فسببه مخالفة رسول الله ها يمشي ذاتي أو أن دمع يهودا ومتحرم مسو سكي أسمه أرانا ونهو والله من بس الله من بس من بس الله أما إن بس بذاك بحفا wanda كنت يقول لك انا تجب ce a duniya duka ba ma kabila ba ni amma saboda mun bar Allah sai Allah ya tsora mu akan su su ya tsora su akan mu yanzu abin mun ma yadda ga rayu ne in ka ga shirjejiyar mota tana tafiya su duru ne kai banin Isra'ila alhali ba banin Isra'ila suka yi ta kilan baƙaƙe ne san inda ake kila ka ji zaka san da masu fasaha baƙaƙe ne larabawa ne wasu wasu kan ba tarkatuwa a an kira an gama saboda ina da zinari sai ce to a na ma shi kenan in an tashi kamfani kaza ne ya ce banu isra'ila banu isra'ila wani in tsere-tseren makamai da suke masu fasaha wani ilimi ba ku da su abinda muka rasa shugabanci ba wani shugabanci sannan ba ɗa in ka tashi za ka yi kaza za ka yi kaza na kusa da kai zai karya ka saboda makamai shi ba saboda ba ka haɗa kai da shi ba wani zai karya kai na fari wani ma ta kare bai ma san ma ma ya yi illa ba zaka amma da ake akwai shugabanci akwai discipline akwai da'a malam babu mutanen da babu da irinsu muna da ba wata kwakwalwa da ake nema a duniya muna da irinsu amma mun samu matsala su a ta mana tarbiyya gidan kuma ya gagare ka rike wa wallahi malam yanzu suka je su tsinka tun da ai ba zuwa suka je Allah sai ke karki bi da ke sai kuma karki bi babanki shi kai ma karka bi ne din ka kai ki fada da karinka kai ki fada da kaza din ka ba su suka zuwa saniyar turewa daga can suka masu komai a gida bai gyaru ba ya ce za ka shi ne in ana maganan aiki ne yanzu su ba mutane za ka kalla ba kanta kawai za ka kalla amma an ana bayani to za ka yi bayanin kawai wadda a wata ila zairi da shi da kira zuwa ga wani Allah wa rasulihi wa man tadabbara hadha haqqa tadabburi mutumin da ya tsaya nazarin wannan mafi cancantar nazari wa ta'ammala yayi la'akari da ahwal al'alami a rayuwar duniya har yau منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض زوا الله جاج ورنا قسم ومن عليها وهو خير الوارثين وجد هذا الأمر ليس مولى لما ذلك في خاصة نفسه زي جنج عقافة وفي حق ميله بحق وننفى عموما وخصوصا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم